ku yi subscribe don tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodoshi. Assalamu alaikum barkamu da warhaka sanin mu da jimrin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Hadiza Gabon fitacce jaruma ce a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano wacce ake mata lakabi da uwar marayu saboda taimakon marayu da gajiyayyu da marasa karfi da take yi kamar yadda kuka sani a wannan makon ne ake tsaka da cece kuce akan soyayyar Hadiza Gabon da ministan sadarwa Sheikh Isa Alfan Tami to sai gashi ayo ya fito yi magana akan lamarin wanda idan kuka kasance da mu a ƙarshen labarin zan mu sako muku bidiyon domin Hausa suna cewa gani ya korji alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina aiki da wannan dama in tunatar da kaina da 'yan uwana a kan muhimmancin fin karfin harshenmu kontrolin harshenmu da kuma faɗan abin da ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu da cewa rabautuwan ɗan adam na cikin zuciyarsa da harshensa kuma halakar ɗan adam na cikin zuciyarsa da harshensa in mun fi ƙarfin mu mun ci riba idan harshenmu ya fi ƙarfinmu mun yi asara Allah ya kare mu daga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa rahimallahu abdan kana khairan fa ghanim wa sakata an sharrin fa salim wannan hadisi a cikin sahihul jami hadisi na 3496 na'am ya ce rahimallahu abdan Allah ya rahama ga bawan da kala khairan da ya tashi faɗan magana sai ya faɗi alheri shi shikenan sai ya samu rabautuwa da rahama da tsira ya samu ganima saboda an kula da abin da ya faɗa da girman ladansa a wurin Allah to kamar ganima ya samu na'am sai ce baya ga wannan wasakata an sharrin sai kuma ya kare harshensa daga faɗan sharri fasalim da ikon Allah sai ya tsira wannan ke bayyana mana tsira da halaka na bawa na cikin harshensa wajibi ne mu faɗi alkhairi mu samu ganimar lada mu kare daga sharri don mu kubuta mu tsira na biyu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayyana mana da cewa aktharu ya bin adam fi lisanihi wannan hadisi iya cikin sahihu targhib hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da saba'in da biyu da cewa mafiya yawan zunubin ɗan adam mafiya yawan zunubin ɗan adam yana cikin harshensa dalilin abin da harshe ke faɗa ne a mafiya yawa shi sa ƙur'ani ya nuna mana kalma wasu suka faɗa a cikin ƙur'ani dalilin wannan Allah ya ba su aljanna wasu dalilin faɗan wata kalma ƙwaya ɗaya Allah ya tsine musu saboda haka jumla na iya kai mutum aljanna wata jumla na iya kai mutum zuwa ga wuta don haka wajibi ne mu kiyaye mai muke fada mai muke rubutawa mai muke watsawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya ni da ku Allah ya samu fi karfin harshen mu da zuciyarmu mu da duk abin da ya kama da wannan Allah ta'ala ya samu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodoshi